Farfesa Khalifa Dikwa, ya kake kallon wannan ziyara ta shugaba Emmanuel Macron zuwa Najeriya? To ziyarar shugaban Macron matsayinsa na matashi wanda ya san a ƙasar duniya wato abun alfahari ne kuma dama ne ta samu a kan cewa shugaba Buhari matsayinsa na shugaban babbar ƙasa a Afirka a kan cewa siyasar Faransa mm, ta da na kafin shi ya zama shugaba yanzu. abubuwa da dama har kungiyoyin duniya gaba daya ba suna mata wani irin kallo na kuntata wato tana da tasiri akan kasashen da ta yi musu mulkin mallaka akan tattali arzikinsu har da ma kudaden nan su sama da 65 bisa dare suna cikin bankunan faransa da sauransu kuma suna da tasiri akan cewa duk inda kasashen nan suke akwai sojojin faransa makale kuma duk inda suke wajen za a ga fadace-fadace da kamar suka faru a rwanda hada kuma da kasashen namu yanzu da kasashen da suke kusa da tafkin cadi na najeriya game da fadan da ake na boko haram da kirkira da sauransu faransa ta daɗe tana taimakawa wajen yaƙi da ƙungiyar boko haram Me kake ganin shugabannin za su duba dangane da wannan batu? shugaba Buhari wannan ya, samu wannan dama ya nuna masa cewa ba zai yi tasiri ba domin kasashen da suke makabta da mu Nijar da Najeriya da Kamaru da Chadi su akwai sojojin Faransa amma kuma tasiri a kan cewa abun da Faransa take taimaka wajen a kawo zaman lafiya ƙayyadadde ne. To yana da dama yanzu a cewa to mudun yanzu muna da dama matsayin Najeriya kewaye da kasashen da Faransa ta yi musu mulkin mallaka gaba daya. Mu yan uwa ne, an raba mu da fuskar harshe misali su Faransanci suka yi, mu English a Najeriya muke, saboda haka ana iya dama a cewa a fadawa kasashen na masu masu yi amfani su a English. Kowa ya san Faransa na daga cikin manyan abokan kasuwancin Najeriya. Kana ganin wannan batu zai taso wajen gana wadda za su yi? kai tsaye za su iya su ce to waɗannan kamfanuka na faransa kamar total na mai misali da kuma pan na mota da sauransu a kewo kamfanunukan faransa na suna iya dawa nigeria kuma su zo su kera kayayyakin nasu motocin da sauransu ba wai a shigo da spare parts a ɗaura su a nigeria ba muna su ya kasance hulda din ta kasance a zo a kafa mana kamfani a Najeriya a sa mutanen Najeriya suna aiki suna koya kamar yadda siyasar Brazil ta yi a baya da sauransu ba wai kawai a shigo mana da kayan da kawai zai a zo a daura su sannan kuma ake Faransa su suna so su tallafa su taimakawa kasashen Afirka su zo su gyara kasashen su kuma suna so ya kasance Afirka mu kasance a mutunta mu yarda kasar china da rasha da sauransu suke mutunta mu a dawo daga tunanin irin na da na mulkin mallaka farfesa khalifa dikwa mun gode sosai da bayanin da kai mana